to daga nan sai darasin mu na jiya cikin wannan littafi da fata rabbil bilbariya a darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 168 za mu tashi a fasulun fi an rashuwa fil hukum ko a ce an rashuwa ko an rishuwa duk ma'ana ɗaya ne ma'ana rashawa wanda ake ba mutum don a cimma wani abu na biyan bukata an gane ku yawa wanda ya saba doka malam ya ce wa min azami suhti na daga cikin mafi girman haramun lafazin as-suhut haramun ake nufi an fahimta as-suhutu shine mai haram 'yan shi'a suka ce abubakar ya zalunci na na fadima ya cinye mata gado ya hana ta gonar fadak ya ce shi zai ci mata gado ba zai yi ba aka zo aka yi magana akan amayu da abin da ya ci daga bawansa wanda ya rubuta masa fansa domin da abin da ya kawo za a rubuta ya kawo kaza har ya kansa a ƙarshe in abinci ne ya ci in dukiya ne ya karba a haka dai shi ne wata rana ya kawo masu abincin da ya sa a baki ci ba tare da ya tambaye shi aka yi samu wannan ba da kansa yake tambaya abubakar baka ya ce ka tunatar da ni ya mun yadda aka yi ka samu ya ce a jahiliya wasu mutane ya musu bokanci dama fa bai iya bokancin ba ya dai yi musu cuwa-cuwa ne abokancin ba a ƙarshe dai abubakar ya sa hannunsa ya amayo abin da ya ci ya ce ka kashe ya rika sa ruwa yana ɗaurewa cikinsa gaba ɗaya sai da ya fara ganin jini a wata riwaya ma sannan ya bari aka ce ya za ka kashe kanka a kan wannan abin da ba wani abu ba abin da ya aikata a zamanin jahiliya wanda kuma bai ma san abin ba ya ce wallahi da kunne na naji annabi ya ce kullu lahamin nabata ala suhti sannaru aulabe dukkan wata tsokar da ta girma akan haramun to wuta ya fi cancanta da ita so lafazin suht anan daga cikin mafi girman haramun haka zaki ce mafi girman haramun shine arrish wato fil hukum shine karbar rashawa wajen hukunci a baki kudi ki ciwa ciwa ki faɗi sabanin abin da yake shine gaskiya alƙalai da ainihin wato lauyoyi duk suna fadawa wannan da masu ba da shaida mutum ya zo ya ba da shaida ƙarya a kotu akwai wani yana cikin kwanciyar hankalinsa yana cikin natsuwa tun da aka gashi ya je ba da shaida ƙarya a kotu yanzu ya lalace wallahi aka ce tun daga wannan shaidar rayuwarsa ta lalace to kun ga ba daidai bane ka zan ka zo Allah ya ce ga dokarsa sai ka keta to kamar kana faɗa da Allah ne to saboda haka wannan rashawa da ake ba alƙalai haramun ne malam yace qala annabi sallallahu alaihi wasallama ga ma hadisi a gaban mu annabi yace kullu lahmin nabata ala suhti fannaru aula bih duk ainihin wato wata tsoka da ta girma daga naman haramun ko daga kudin haram ko abincin haram to wuta ta fi cancanta da shi qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya annabin Allah wa masuhtu menene suhut qala yace ar-rishwatu fil hukm shine rashawa a hukunci wa qala sallallahu alaihi wasallama la'ana Allahu rashi wal murtashi Allah ya tsinewa mai bayar da rashawa da wanda ake ba rashawa an ce wani alkali zai hukunci akan wani al'amari da ya faru tsakanin waɗansu mutane guda biyu aka ce wannan alkalin fa rashawa yake ansa ko da ka ne sai ka bashi wani abu zai baka gaskiya mai gaskiya aka ce ka je ka ga alkali fa a gida to yana son gaskiyarsa ya tashi yana zuwa ya je da alkali sai ya taho da wani katon talakalo eh talakalo mai rai eh alkali ya gani ya godiya ya ce to insha Allah kaka ji komai ma ya kotu kawai ai dama gaskiyar shi kuma shi ne mai gaskiya albim da yake talakalo kafirin da za a shiga kotu mara gaskiya shi kuma ya zo ya kawo ma alkali gaisuwa da katon rago mai kahonni da aka tashi ko aka zo hukunci ko alkali sai yanke hukunci akan wannan mai gaskiya ya ba incan marasa gaskiya gaskiya wannan mutumin ya ce masa yaran kai da ya aka yaka ya ce ai ka san gaskiya yanzu kaho gare ta tunkuri take yi shi yasa ba zai yi faɗin gaskiyar ba almuhim dai kun ga wannan abin da aka yi sunan shi rashawa a zo a baka wani abu ka karɓa dan kai wani hukunci sabanin abin da yake shine kuma rashawa tana shiga babin da yawa an fahimta rashawa tana shiga babubbuka da yawa Allah ya tsare mu babi na zamantakewa babi na kaza babi na kaza ga sanan burjik to Allah ta'ala dai kuma yadda annabi ya fada ya tsine ma wanda yake yi malam ya ce wa bi hadha tafsiru qala al-hasan wa qatada wa muqatil da wannan tafsiri na bayanin suhut haka imamu al-hasan da imamu qatada da muqatil ibn hayyan suka fassara suka ce abinda ake nufi da suhuf shine karbar rashawa amma asalin suhuf kamar da na faɗa shine haramun duk abinda rashawa rashawan haramun ne dama ita ma haramun din kuma haramun din ce wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace as suhuf ar-rishwatu fi kulli shay wato suhuf shine rashawa a komai yanzu irin yadda za ku ga wasu shugabanninmu <laughs> lokacin sallah yanzu ba lokacin sallah ba ne muke tunkara ko za ku ga an zo yanzu yawanci in ku ga a cikin gari kuna tafiya kuka ga irin manyan hilux din nan eh wanda kamar za su yi magana su kansu motocin a cikin su ga wasu raguna kaman za su ce gamunan to yawanci na rashawa ne manya ake kaimawa sosai ba na ce dukansu ba ne amma mafi yawancinsu duk wanda ya kai wani mataki a matsayinsa na inda yake wala'ala wani darakta ne wala'ala maki da wani babban soja ne wala'ala wani babban mai sarauta ne wala'ala wani babban kaza ne kana zaune a gidanka ake kawo maka raguna wannan ya kawo wannan ya kawo kuma duk ba dan Allah ake ba dan rashawa ne dan kamun kafa ne an san wannan zai biyo ta wuri kaza ne ai nan gaba akwai abin da zan nema Sabu a ce gashi wani ne alhaji wani ne ya kawo yanzu wani kawai da yake yin wasu abubuwa marasa kyau sai ya siyo raguna ya kai gidan kwamishinan 'yan sanda misali nake baku don saboda so yake ai ya kyautata alaka akai wanda ma shi kanshi wanda za a kai wanda bai ma san wanda ya kawo sunan kawai ake so ya shiga gida a ce wani wani kuma ya kai wa sarki kaza wani ya kai wa kaza wani kuma dan siyasa ne zai zo ya jarabawa manya-manyan mutane manya-manyan sojoji manya-manyan jami'an tsaro manya-manyan kaza-kaza kusoshin gwamnati wani kuma a wurin aiki ne eh wani zai siyo katon rago shi kansa gidan ba mai layyan ba amma zai kai gidan ogan shi saboda a daga masa kafa wannan ba da banki ne haƙƙin ki ne dama yanzu amma ke mai kike so dama wannan ya baki ne mai rashin me yake ma a wurin to ke ce in kika je ke kika kai to ke rashawa kika kai an fahimta shi da yake sama sai ya kawo maka wannan kyauta ne amma kai da kake kasa me yasa zaka kai masa bayan cewa kai kike bukata ka je ka kai me zaka yi kana sa ran ne in fayil din ka je ta gaban shi ko zaka je neman kwangila don a baka rashawa ne amma kamar yadda nake faɗa ban ce dukansu ba yawa amma mafi yawan su tabbas haka ne da an wuce da su ga a isa zuwa ana babbadawa eh <laughs> Allah ya ta kuma wanda suka amsa sunansu dabbobin fa da suka amsa sunansu su dabbobi ne da gaske kosassu lafiyayyu haka za ki gana kaiwa da abinci buhu-buhu kawai duwai abin sallah ne da buhun shinkafa guda kaza ba buhu dai ba buhuna sannan da raguna da aje a kai gidan wani a kai gidan wani a kai gidan wani duk haka ake zuwa da alƙalai duk haka ake yana kai musu ba ko sisin su amma shi malam kuma na ai na faɗa na ce miki za ki iya ansa kai ce karama koko na nufin a manyan aka baki ya kamata ki hana gaskiya shine domin rashawa ne to ai take ce wanda ya kawo ya mai da shi za yin haka amma fa idan kika ansa kuma ce wannan abin da kika ansa ba zai hana ki faɗi gaskiyar ba ba zai hana ki tsage ta ba kin san ba za ta hana ki ba ko ta zaki shikenan ba ka kike ba amma malamai suna cewa duk abin da za a baka sabanin haƙƙinka da aka sa a matsayina na ma'aikacin gwamnati wanda nake alƙalanci misali sai aka ce ga albashi na ana biya na komai da nake bukata an mun to duk wanda ya kawo wani abu da sunan kyauta ya bani a wannan ofishin in dai ba abin da ya bani bai da alaka da wannan ba to wannan abin rashawa sunan shi to amma tafsil ayi yi tafsil yanayi da aka kawo kyautar da munasabar duk idan za mu adalci sai mu daura su a sikeli sai mu gane ya halatta a karba ko ka a karɓa amma ba far za mu zo mu haramta ba a takaice ina faɗa mana wannan rashawan ta shiga ko ina da ina an fahimta amma wai daga sama ya ba 'yan ƙasa wannan ai kyauta ce kawai rabanki ne Allah ya sa kike da rabo a wannan gaba idan arziki ya zo daga Allah Allah ya san suwaye masu rabon ina fata ana fahimta kenan da wani da wance da wance da wance kenan a kai musu wani ma ba rabon shi bane akwai wani kista da na ji na so mu jinta a wajen wani amma dai ban san karshen ta ba na so a ce na ji karshen kisan ai bai ai kisan ba san yadda ni ko na ci da ita ne <laughs> ina maka kwanan nan a wannan tafiyar da nayi sai na ci karo a bakin wani dan dari ba dan dari ba ne bal dan shi'a ne ma wani malami yana nan yana kawo shubuhohi da yawa a social media na manta sunan shi gaskiya amma kamar sunan nashi ko shi ma awwal ne ko wani kuma dan zariya ne shine sai yake bada labarin wani dan siyasa ya aiko da ragon sallah na laye gidan malam awwal albani shi kuma wannan da ya je kai rago sai kuskure ya kai gidan wannan malamin dan dan shi Allah saboda kusa suke area to na so in ji a kissar ta gari <laughs> almuhim dai ina cewa ne duk wanda yake da rabo abu ai dole za a baka so na sama da kai in ya baka ba rashawa bace kamar yadda 'yan siyasa suke sai su rago raguna ka fuzuru eh rago ka fuzuru a zo ana raba wa malamai kun gani amma su kuma wancan raguna da gaske wanda su ba ka fuzuru ba ne kun rago ba akwai rago a fast my neighbor shi ma wai da baki kiran gwara baki baki ba a dai ce ba kai layyan bare ba dai gashi bare wanda za ga bambancin shi da kaza kawai suna <laughs> Allah ya kyauta a takaice ya ce rashawa fi kulli Shi ne. duk wani abin da aka yi rashawa a ciki ya zama so wa ƙana aizan huwa an yaqtadi ar-rajulu li hajjata. Ya ce rashawa shi ne mutum ya biya wa ɗan’uwansa uwansa bukata fa hudiya ilaihi hadiyatan sai ya ba shi kyauta sakamakon ya masa wannan biyan bukata Ƙila lahu sai aka ce masa ya aba abdurrahman ya kai aba abdurrahman ma kunna nara zalika illa anna akhdha al-hukm yace hakan ba ma kirga shi akan komai fa qala al-akhdhu al-hukmi kufr wato kamar abu ne da yazo akan hukunci ko rabo ko abin da yanzu suke faɗa mai na suna yanzu an zamanantar da abin wai alheri ne an fahimta eh alheri ne yazo mana yace to yin irin wannan kafirci ne yace qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun Allah ya tsare mu saboda haka kamar yadda kullum dai ake faɗa ni abin da nake so ni ina da ina da fahimta ta tafsiri a komai akwai wani abin da baki zuwa farar ɗaya ki haramta akwai abin da baki zuwa farar ɗaya ki halatta sai ka tsaya ina fata ana fahimta sai ka yi kalli abubuwa malaman makaranta lakcarori ana tura su zuwa wani abu kai ba ma su kadai ba ko da kamar auditors yanzu ake tura su auditing wani abu na wata ma'aikata a rubuta cewa mutum ya yi kuma alhalin bai yin ba a ba su alheri a ce wasu fakir yaran cika musu aljihunsu da wasu 'yan makambai motocinsu a ciccika musu mai an kai su hotel an biya musu kudin hotel mai tsada kamar waɗanda suke zuwa kuma returning officers da suke zuwa karɓo zaɓe a gari kaza yi profesoshin da ake tutturawa a ce su ne returning officer na gari kaza da kaza jam'iyya ta zo ta kashe maka kuɗi bayan an biya ka kuɗin komai an maka duk irin na abubuwan ba sai an kalle su an ɗora su a ne suke ni da shari'a ga abin yana da ban tsoro akwai wanda zai iya sha to idan wani ko ya sha wani ba zai sha ba ina fata ana fahimta وقال أبو حنيفة شيكم يتي إذا ارتشى الحاكم إذا القالي يكرب رشوة إن عزل في الوقت ننتع كأشريش إيه كوي وإن لم يعزل بطل كل حكم يحكم به بعد ذلك in dai ba a cire wannan alƙalin da ya karɓi rashawa ba da duk wani hukuncin da zai daga bayan karɓar rashawan nan hukunci ne ba lalata ce ne kun gafa wannan <laughs> saboda ya ce rashawa na'am saboda an ce fa kafiru Allah ya kyauta akwai ban tsoro ne zama. abin da ya saka nake cewa za a yi tafsir mu yanzu muna wani zamani ne ko su a can ba hukunci baya canza domin addinin musulunci yana tafiya da kowane zamani da kuma kowane wuri ne ko ba haka bane amma amincin da ke wancan lokacin babu shi yanzu lalurorin da ke akwai wancan babu su a yanzu akwai wanda lalura da gaske ne wanda aka ce lalura su tabihul ma'azurat in kila ita ce da gaske ta same shi wadda ta halatta mai cin wannan haramun nan ba wai dan shi ya yarda cewa halal bane ya ci kawai ai samu yayi to duk sai an kalla a samu bayani a kai kafin a yi masa hukunci amma dai a matakin farko da ni da ke da muke karatu mu san cewa hakan haramun ne menene zai zai canza shi daga haramcin Shi ne halin da na samu kaina ko ka samu kanki a ciki dangane da irin wannan akwai yanayin da zai zo mun wallahi ba zan kalli wannan haramun din ba ko ya za a yi bana bukatar sa akwai yanayin da zai iya min mun ya samun shubha kuma to ni in dauka ni ko kai in dauka an karba ko kan karba akwai yanayin da ma wani zai zo ba zai tsaya ma yana wannan kallon ba kawai zai an ne kawai ya koma ya ta istighfari kuna lura to ba a fara daya haka a zo a ce kaza amma dole a faɗa hukuncin wanda ya aikata abin da ya aikata idan matsalar ta zo gabanki zaki hukunci to shi ne sai ki wannan tafsilat ɗin ki bincika ya kaza ya aka kaza kafin ki hukunci amma haka kawai ba abu aikatawa aka yi ba a wurin karatu ne dole a faɗa rashawa haramun ne kuma kafirci Allah ya kyauta kawai shi ne batu na'am wannan ba ba ne. eh wannan isani ne wannan abin da mu kalle shi babi ne na masana ilaikum ma'rufan uku. yanzu ango ya ji daɗi an maida masa da mata mata ta ji dadi an maida masa da mijinta shikenan wannan malama da ta yi kokari ta shiga ta fito ta ja aya da hadisi mijin nan da ya so ya sullube sai Allah ya taimaka ya dawo sai ta dan dafa wani dan abinci mai kyau ta zo ta ce malama mun zo ga ne ga dan wannan abincin shikenan ai ba ne sai ta ansa ta ce to ba komai eh shi wannan ce miki idan ya kammala aikinsa bai da wani alaƙa bai da komai kuma kafin a biya shi bai sa ku ba eh. kin gane kafin kafin a biya shi kun yi masa aiki aikin ofis kuka yi fayil ɗinsa ya biyo ta gaban ku ba kuma karanta fayil ɗin ba ya kun duba kun ga ai ya cancanta abin kuka yi sa hannu ya wuce gaba wannan shi ma ya ko haka har dai Allah ya sa aka zo aka bashi wani aka yi awadin masa wannan contract ne ko ma menene ya riga ya zama ya yi aikinsa shi kuma da ya ji daɗi tunda wuri ne da yake ganin zai rika zuwa sai ya zo ya kawo ku to wannan kawowan ya aikata laifi ba a yi haka kawai siddan ba wata alaƙar aikin ofis idan aka baki zaki iya amsa amma alaƙa ta aikin ofis baya halatta Karashawa tana shigowa ciki to shi ma a nan gurin Shi ne nake nuna muku cewa idan aka zo sai an kalli abin an yi tafsilat shi mai manufarsa ke mai manufar ansa duk sai an duba an gani kafa abu da kofar tambaya ba dai jiran shan kuke siwa na'am eh wannan ba rashawa bane dai na ciki babi na ihsani ne man sana alaikum ma'rufan ne diri ɗaya ne da wace ce sai magana anan aka me eh, ya nemi soyayya a wurin ya ya nemi soyayya a wurin ta in tana son shi amma ba ya rika shi ya ba rashawa bane wannan wannan duk babi ne na ihsani kyautatawa ne an fahimta ku yi hakuri mu kai inda ya kamata mu kai ban so bar littafi ɗaya ne ba mu karanta ba قال القرطبي إمام القرطبي سيتي وهذا لا يجوز لأحد أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى wannan mas'ala baya halatta ga wani mutum yayi sabani akan ta li anna akhdha ar-rashwati fisqun da mun karbar rasawa fasikanci ne wal fasiqu la yajuzu hukmuhu fasiki ko hukuncin sa baya halatta an gane yanzu alƙalan ba ai duka sai mun sauke shi kenan kusan duka wa summiya al-malul haram suhtan yace an kira dukiyar haramun suhut ne li annahu yushitu ta'ati ay yudhibuha saboda yana tafiyantar da aikin da'a wa yastasiluha yana tumbike tun daga asalin tushenta faqad qala Allah ta'ala Allah yana cewa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu duk mutumin da ya kafirce wa imani hakika aikinsa ya lalace wa fil akhirati min al khasirin qila huwa alladhi yuhallilu al haram wa halal wanda yake yin wannan shine kafirce imani mai halarta haram da kuma haramta halal Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda yan uwa masu albarka sai an kula sosai gaskiya musamman su kansu mazaje waɗanda suke kaiwa da komowa wajen nemo ma iyalai su da abin ya fi zama abin nan ya fi ayyana tuwa a kansu haka su ma matan tun da yanzu mata sun yara ragama na kasuwanci da nema don kusan mata yanzu suna nema su maza ma nema da kasuwanci da harkoki shiga can fita nan za ga mata suna sana'o'i a gidajensu suna kaza da wuya kusan yanzu ku ga wata mace wadda dai take zaune ba ta wani motsi an fahimta da wuya gaskiya sai daidai ko akwai ban ce babu ba akwai su ba to amma dai mafi yawa ana ta wayewa ana dan motsa wata tana sana'a daga cikin gida wata daga cikin ɗaki ko ba haka bane wasu suna sana'o'i na na online business din nan a daga dan sa abubuwa a status wannan ina son kaza a yi kaza duk irin da abubuwa ne wanda za ku cewa lalle yana nuna mata da yawa sun farka to gaskiya tunda ana ta ta'ammuli sai an kula gaskiya kada mutum ya zo yana ganin ai yana samu alheri yake samu bai san cewa haramu yake ta sakowa a cikin gidan zama Allah ya kare mu na'am eh eh kama wane ne ya sa haka sun farko ya zanen ku? A ba sun sani wasu suka saka tsarin haka cewa ba haka yadda ake ba. Ai ta yi ba daidai ake yin ba. amma menene waye ya bada wannan ainihin daga ministry of education ne daga ina ne takaddun nawa ya raba ma dalibai kyauta ake aka kawo akan arabar kyauta suka ce sai an hmm. idan aka buga takaddun wa ake ba to a yana ake shiro naira goma goma da ke ba da labari eh su zuwa eh eh yi ba gaskiya wannan wannan wannan wannan ya zama sata ba daidai ba ne gaskiya ai duk abin da aka zo aka yi kwas ɗinsa kaza ne ya yi yawa ba kasuwanci aka yi ba inda kasuwanci aka yi misali su a ƙwarewarsa ana tunanin naira ɗari za a buga shi suka je suka iya kasuwanci suka nema aka musu a naira tamanin tamanin ya halatta su ci wannan naira ashirin ashirin nan misali don wahala suka yi a kira expenses da duk wani wahala da za a yi duk zai fado ciki amma abin da tun farko an san cewa naira hamsin ne aka zo kuma aka karɓi naira ɗari wannan hamsin ɗin da ta zo a matsayin ne ta zo to a matsayin mai aikin mai kuka yi ba ku ne masu kimara ba ba ku ne yi haɓa eh. ta sai da ko naira miliyan ɗaya ta sai da muku ya halatta a riba a musulunci eh to ne inda matsalar shi a yi maganar da nike kenan sai halatta ku yi haka ba gaskiya Allah ya sa shugabancin ya dawo hannunku ku gyara <laughs> eh sai ku yada shi to sai su ku yada shi ku za to ai shi ne ya huta kuna ba takalmi da jaka how can i help gaskiya cewa irin wannan ya fi alkhairi kawai eh Allah ya kyauta Allah ya kyauta wato shi sa wannan kasar nan tamu wato ɓarnar da ake a cikin ta yawa ta wuce yadda ke tunani to ku yi haƙuri magama sai a yi tambayoyin duka a yi haƙuri